الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ne katun ya baci da karatun littafin hawadisu tafjir fi mizanil islam hmm. ya a sheikh abdulmuhsin abdulrazak ibn abdulmuhsin al-abbad al-badr hafizahullahu ta'ala yinan ne tafo gube hmm. ya zulhijja 1439 kalenda ya nigeria na ji daidai bai safo guba ya september 2018 kalenda ya miladiya ne rakam ya gutu a yanci da karatun littafin shi 80 e, gan zai je ji bombi to isis to boko haram to shabab to al-qaida ko hmm. to daish to jabatun nusra to asal muslimin fi biladi sudan ba ta ga safu ne ya tun ne lawo tuba ne ji wani ga wa fili islami tarimu likatin nafsi hmm. ga addini ya musulunci haramu yo ne daga mini wuna ga alimci haru ko hmm. alimci haru ya mini wuna sai ce latuna ga wala taqulu anfusakum inna allaha kana bikum hmm. rahima iga wuti ta ce mu so ko church wa mai fa'al zalika udwanin dan ga jin hacin ga tiye bibinto nan wa zulman bi zalunci na fa sawfa nuslihi nara ga zan lada ina wa kana zalika ala allah yasira nan man yo na fa bayan so ko nan wa fi sayyari da sahih bukhari wa muslimi an abi hurairah daga ba abi hurairah radiyallahu anhu sai tu jadain mi qala wa qala rasulullah tu ce to ce annabi sallallahu alaihi wasallam ga man taradda min jabalin ga ci daga fatiyo nan fakatala na sagu zane ga mini wuja daga fata wuja mini wunan nan fawwa fi na rija nama zana dai na ja nama wadan ya tarada fiya khalidan mukhalladan fiya abadan wa gbogun bibiyan nan mm. wa man ta hasha summan zane maka cuta samu fi mm. na fakatala na sagu wuja mini ugu nan fasun mugu fiye ji samun wucin wada gubo ya tahassa wafekin fi nari jahannama daina ya jahannama khalidan mu khalidan fiye abadan da wada bibiyan nan wa man katala nafsa bi hadida da daga mini hugu da ya tsayana fa hadida tu fiye ji ya ku wucin da gubo ya waje wa a ti batu yi wafe luzuminu fi nari jahannama daina ya hmm, jahannama khalidan mukhalladan fiha ga wa wala qatalu anfusahum fi hadhihi jarimatin naqra ga za ne shi jibon binamini hawu ila shi wa bombu bulago shi ko ala goyemma ko ala gumota da dikiyo da jiban lo choge bo de zai junguta ta da ala dikiyo ala su mun so ta ki atu biare nke ye gan ya su su ye shahidi E, yin na ga wasu shaida wajen min yo nga diga nya ko wajen mini wasu kiyo wajen mini owu na na tó mẹ́jì jẹ́ àádá sọkọ́mà kí ẹgbẹ́ na ẹzẹ̀ yọ kí ewu ní nga mọ̀lẹ́ na pé na tàkà ní ẹzẹ̀ na kíríkì ní na yẹ na bà na zẹ̀yẹ na kíríkì ní èjì zàjídá àwọn ẹgbọ́ alámúsùlùm na zẹ̀yẹ na bà na sókún na láàrín na tẹ́rí na náà na na gyara na gbaru fuwace yadda ba a ƙuranu ɗe a sunna ɗe a bayani addini ɗe a e lotun gani biya mai lauza shi a ba zai je ji ba na na sukun fondoro mitin sa fiye da jin zagun ba ji ko bin kin da a flying da plan gwaji musulmi a cikin wuzaji nan zai je jiyan a ce ji gyara nan eh, na gaskiya wuta sha mai je tosai ya tabi wunar haka wa rahamun alkhalq amma zai je ji ba nan eh ma ya goka eh, ta taku a tafe ji fasadi ɗe cikin bo iza kila lahu na tusbidu fil ardi aga ga ga ba na ɗe kimbo bo mu qalu inna ma nanu muslimun aga ga ji gyara zai je jiyan kirkiya ce ji islahu ne mun caje mai lafa baba shi shi wanda ji wani kuranu maji wani hadisi maji wani rikatun fikiu wanda tabiya wangi wani sun sallah wani sun azkaru wangwa sun fi girke lo ba ku ga fayin nan bem nuni a mai gindoro ne shi shi mun caje da fasari nan kan doro station boye mu babu da soja jabila ji un bani ko mo poji ko sss ko eh ko police ji ko mai juya da ba nan lokaci ji ba nan lokaci o jira ko so mun ga ba nan lokaci ji a ta wuza mu mini ago awo to mun ga lokaci da ba nan ji a mai bo nan gani ga wai ju za ga su a ga so su so mun ju mai ani mun ta shankali na baba obe no ya ku ko olugwa shi láti oja ta shankali da lo a role so e ina na soji kiya na soji musulunci lóòlé ẹzàgá nínú ìwú yẹfẹ́ kàbá yìí ní ẹzàwò láàrin yìí lóòlé ń gáyẹ káàkiri àmá túnlọ àlẹ́lẹ́ àkúwàtò wọ́n fúrù máa bí nàzáníkà lè mọ́ ìṣà má yà bá rẹ̀ gáwó mínú ọmọ rẹ̀ káẹzù bàjọ́sọ̀kọ́ àwọn ìwú mùsùlùmí àníbìnàfú

Hmm? wọ́n ti bí dáa bọ́ káàkiri yìí kìrẹ́sẹ̀ ti fẹ́ láàmì tó sáàmì tí a tó láì bí dáa bọ́ wọ́n ti yìí na ndọ̀tí zù káàbọ̀ dẹ̀ wani gida abon nan nabar ji da gimbaci jiji a to tu ji a sa ji Ka saya katuboko wani gida abon nan nabar ji da gidaci na gimbaci zato baya ji abu mai yusuf wa wani gida abu gabar ji ya zaci cin gabar mai yusuf ya taki yi duniya ya zaci su soko wani bida ba gaba shi ya zaga a yi barnawiya ji muhammadu yusuf ya jiya ne daga ko borno a fa ya fe jiya ne daga babo hmm. na da kwa eh, wani bida wani gaba shi ya eh, gindo cici gaga fito ojiyo ya eh, gindo kosiraj hmm. ya fiti muhammadu hmm. wati gaga fito ojiyo bon ga mangoci fi jabar na ke gaga bon jana a yabi awu gbótútọ̀ sínú ó tó bá lọ sílẹ̀ máa ń yé àmá ń gẹ́ni gan ni yóò wùdé gáyé bá nì lẹ́mi tí ó jẹ́ ohun ti bí ọ iṣẹ́ àlá ọ̀tálẹ́mì àkálẹ̀ takakọ́ rẹ̀ haribi àbújẹ́ àìdíyànjẹ́ federation wàdé ẹtúnúpé wàdé chairman wàdé polisi àdé area commander wàdé commissioner police ma canada a ní wùjín dè lébúkábẹ̀lẹ̀ ní a tú kó wà na suspect náà abúgbà alákẹ́ ẹ̀dẹ́gbà ní òkè wẹ́ gọ́nà múlùm máa ń àjẹ́gbà hmm. na suspect ẹni ní gọ́ọ̀fẹ́ àmáríkì tí ó rà jí ordinary ẹgbẹ́ gan ẹ̀yìn nínú àti kí ń bá agbó jẹ́ yìí lágbo ifin dòjì yìí lágbo orí ìwú dòjì zẹ̀gá àti túbà ní ojú túbà oúnjẹ àlèhérì gan wọ́n ti bídá ọlọ́bọ̀ èyí lánàá ti àgẹ́sàgẹ́ lúzù ìzàgájì lú jíjíra kí n bá wọn náà èyí àwọn tó máa zọ àyàn wọ́n ti bídá ọgbọ́gbọ́ èyí jí èdà títí wọ́n àgẹ́sà ìgálà àtò sẹ́kẹ́ndìrì wọ́n tó mọ̀dá ti gìrì jí wọ́n máa tàṣí jí wọ́n ti yi tí bíbá ní àgẹ́jì mú gálà àtò sẹ́kẹ́ndìrì fúkà ní ẹgbẹ̀ká ń dalóbi àyàn ya je to sai do ja na ne din yara mu man fil ardi yara mu kuma man fil samai na mu ku eh? ba waga ku eh? e tu ko ni kila wuta amanga eh maji to imi ne utu ya otola yo hmm. man ga yaga gutu a baci ngo fili islam tarimul ko ngo fili islam tarimul katil al anfus al muslima al masuma bi ghairi haqqin ga addini musulunci a yo na, wa wura yayi zangi na agoto ma ibe gaskiya yana قال الله تعالى تقول لا تنغا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق راي نتقوا سقوا جرامنا اي غاو متي بيكيري وقال في أوصاف المؤمنين عباد الرحمن ترك ما فيقنا صرف عباد الرحمن جوغا والذين لا يدون مع الله إلى أن آخر زي جي إذا من فباب يتويتي عين لا يفاسيتي بچانا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق أما وراينا ترك عجان رابنا سيبي عشوينا ولا يزنون أما دانشا وما يفعل ذلك إذا نجا عشان يلقى أسامة ذنبهم بعذابنا تاني يضاف له العذاب أقا عذاب مطلوبة بجيو yawon alkiyama efu fi alkiyami wa ya fi lurfi muhana madano wa wale gan ezawu sifa je juyo ne zaɓi a gani da yi nan fiti na magaji eze lazawu yan ngamala gamala na ji bombin kano ne ji fi jabon na fedi kiyo femani ndo ci gan agbara yiwu ndo ci gan amalele yiwu ndo ci gan a wule na fe fabredi cikin bone wato musulmi ne ya wutsa ba ti je sokuna yau ga na fe fabredi cikin bone e manin fitina yore so kwa yi ji lafiya kin nufe so kwa wuce shi lafiya Niger so kwa sọ̀kún jí ibẹ̀ fìtí náà rẹ̀ wà láì wọ́ṣí láti àmìnì ní mọ́sọ̀kọ́ gúnnà wọ́n lè sọ̀kọ́ àgbàmọ́kàtí ìgá ga àtọ́ àmọ́ òmìn ju in wà ámọ̀náhùn min haufin mini ní mọ́ sọ̀kọ́ jìyà náà ń yà éjẹ yìí òmọ́kẹ́ èjì láti àdọ̀fúyẹ́ dọ̀fúyà fìtínà sáyẹ̀ àwọn ọmọ yìí yán kọ́tà dé dá kọ́tà dé lè mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ dánánà káṣì ẹgbọ́n lè ní sọkún wẹ̀lítọ́ mun ga fi sayyayi ne an ibn mas'ud radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ga la yahilu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illa allah e jaza ne muslimin ja halaliya na jiribi la illawina wa ni rasulullah illa bi da salatu sai be ni min guta at-tayyibu zani zana wajani ce cin dani mun ga cin da a ce rubuni je na ji zabaji ajili ai bi hankali ai musulmi ko hmm. àmọ́lé al'aura gaba gínlẹ̀ da alfura jiyan zagin ko lórí kó wuce establish ebe kotu na ga alikali ko ma hukumu wajen zanen kunto a gaggaza na siya gafiyarci da mafiya wajen ni ya su ja da ke duji hukunta na sai ba nan nabi musulunca ta wannan su bin nafs da rai ga wa lawan wage zanen ma wuganin yau wuce yi hukuma bai watariku ni dini ya nufariku lil jamaa nabi zana dini ulugwa uchaga be jamaa muslimi jina wa fi sunan tirmidhi bi tani sayani nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ani sallallahu alaihi wasallam zawal dunya ahwanu inda allahi min qatl rajulin muslim yulut lókí abo ndé sọ́rọ̀ kí gẹ́gẹ́ bá sọ́kọ́ àríwá musulmi ní wọ̀kan ní musulmi kò tí láti àríyà jẹ́rìmà musulmi gúkúkú àwọn as a result of crime to crime nínú thousands of they are not used to

wa man sanna sunatan sayya da ga ce da deji na fa lai wuziru a waje lefi wa wuziru man amila da yin da lefi da ga lamitu ne ngama la alaihi sallallahu alaihi wasallam ke ga mani na sun ina huna illa kana adam al-awwal kiflun minha illa fati da ni da adam farwa rabo tuci ya awwal man wuci cha yin wuno Allah ya tsara mu gaskiya tsara yin jejeje muhammadu yusuf bai shekau yi da sanar za su haƙi nigeria da hannun su oh! kwaki umi su kwa yi lafiya yawon jiya lole za na ji zagege ayo so sanyi yawon jiya al'islamu bin ramaki ga addini ya ji bai ramai ga ya guto ta ce wa annan man la ham la ham kuma ga ne goye ga jani sa kwa goyewa wa annan rahimi ne na yarhamu umar rahmanu ranar mai goye ga na sa kwa goyu وفي هذا المعنى حديث عديد يتي معنى لنا حديث وكاكاين وفي الترمذي وغيره وفي الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنزو الرحمة إلا من شقي إيه هو الرحمة يجنز أبعثنا لشقينا أكيد دا يزال دوره كافري ko ya zaga polisi bata yi kafiri ko ga soja bata yi kafiri ko ga likali bata yi kafiri ko zando na ji wacce na ji ridda ko ga wata zalo da guji da guji yin su oge ji ke ji ridda ko ga tana tu bata a zu musulunci e zaga e zaga a ki da irin ne te gbe to ye gwe ne gungwa ko wa do me gunde gungwa na yo ka wa ga sun afi mafi mafi ba ga jewe wa afi mafi

wa je wo ya baba wa wa lo ju ga babu ko nu ga shi kaza me lo ko ba kaza me lo ha man chai ga ja jalan ya man cin da ti ga ja de ni ban wo ti da shin da su wa be je na ga no mu ne ma gun bo ne wo ye ti ya bo ne wo le ga musu wa wa ji ya wa ti sallah ji na ya Sai maga wakka zuwa rabuka Allah ta gudu illa iyahu wa bil walidaini ihsana tunani rin na galu ya gije a bele gije ya ta to dangi yaji a fa gani yayi tunanirin na galu ya giji wadi abele giji ye ndo ta zuma kanta boko wadi abele ndo ce wa zuma kanta islamiyo e ki go wale ga man ne wa ka fi islamiya na ji da nga mala man do ne je ka makanta islamiya ko ce wuka sene ya akida goro sunna na awujoji akida saba akida ya da sauransu mafi a tsaya da ni hmm. wa ma ji bayani giya wa yi wulu ya daga ga mummuru kuma ebo tibo ebo algeria man da ga jalfawi na manyan kuranu yo ne wukatun kuranu musamman yi nan amma takafiri ne da je ji zafi yo ben be da ne wani jibi aya e ji makarantar yi mazugun a dai da gidan kuranu gani zuwi a ce ji makarantar yi wa zai zai je ji fiti ne zanen gailu mamakiya a zaun ki shaya ga mun naje su ya jimba ce ga ji jadi jaya da da fa zaun ki fata ji ne jadi awawu sai ji ne gelo muka tana sai zumanci makanta kun je da dai na kun ne ji sai yi makanta sai na aliyu sai na aliyu eh ke a ta ga ga na su bi la zure ki ngole ki shawa ni na ga ai to ga la zure ko ga ai ga ko? zamanin fari na a wari da ya sa wuce na ci ubin da zurki ba buyi sun na mutu ji mu da aka kida a wari ji ma na kida yin boko haram ya zamani ki mm. ngula mito babu ta tun cikin kusalla ga baban wani rida amma alamun yammanci a dictate mucakara yi da yi na insha Allah ta lai kafin zai bilo da bela ne fau bal inna ramatun shamalat hatta albahaim ramay muslimci hatta to dabba waje wadda wa rawa al-bukhari adab al-mufrad an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala nabi rahima walau dhabiha rahimahu allah yawm al-qiyamah bal ga je yegu ya kan wayin nan gina zuna so kwa go za wuce fa wa rawa aidan anna rajulan qala ya rasulullah inni la'adhu shata farhamuha za a shiga annabi me yanzu nan yin majin je gunanan gini kala annabi sallallahu alaihi wasallam wa shati rahimtaha rahimakallah nan ji wa guyu so kwa guyewe da daga guye nan gino so kwa guyu kiwa ga da daga guye za gino kiwa ga da ga guye mun tuno kiwa ga da ga guye juno shi shi wannan kin jama'a kwaji ga to dan musulmi shiga gojo rajin gangan fa kuma qatilul ladina yalunakum min al-kuffari wa yajidu fikum jilza nga malami difa wariji budan yaktuluna ala al-islami wa yad'una ala alal awsan a tiyo musulmi amma ga da yajibu ta kucinan alaluwa wa gufira li rajulin bi sababi rahmatihi likal afa bi zabajin yo ce bun ramanu jiya shi ginin ra'au ya kulu tsara min shiddatil atash wule shige shige da gidi ganga wuje wata bayan yin wani da juna fa nazala bi'ran zanna ci da goga famala kuffahu unce dushe gangan benuwe su ma saka da fi unce gwas gangan benu sun yi fasaka alkalba unce ala ya shigi fi fa shakara Allah lahu fa gujira ta takuji babi wal hadith hadith da al-bukhari muslimi wa rawa abu dawud wa ghayruhu an ibn mas'ud an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nazala manzila annabi a cikin da nan doce fa akaza rajulun bidun humura fajat تلف على راس على على راس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ga nabi sallallahu alaihi wasallam na zala ni a ci shi da nan nato fa qada rajulun da umra za wucin wa kwai ya elugin do ku faja talifu ala na ci ya kuza ta tiya annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala annabi ga ayyukum fajiya bi baydatiha bi kwaya ejibi elunna fa qala rajul zabayna cikin ya rasulullah ya rajul cikin ana qatu baydata ni ga ku kwaya woni fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam urududuhu kula ce bada annabi ganna ga rahmatan la yabun ramana annabi je ya elugin nan ga da rama ya adabe goyo to ji zakan yi adabe to to ji zakan yi wai go ji zakan yi ga wajen sallama e laji be yo adabe ba duwa yi adabe e za to zakan yi goyo kyo? ko anabi nga ya yaji anas ibn malik ne ga ga anabi ga yi to ga abu umayr ya kwaci bai da ba alibi ne yawon tigi alibi ga ya haka umar ma falon nugayar yawa bu umar kiji yanzu ga wajen ga ya rasu da layi ma tsalifin wasu alibi ga ya wani yake ebon rama bai yagwi na alibi jenin ibrahim na yi gina alibi sallah sallah na wajen hanjali alibi fe tigi a ga alibi wani tigi na alibi ga yi na rahama ramu yanzu su kwaji don yagban zaune amma akida ya warijiji akida ya takafi gulufi takfiri akida ya boko haram akida ya isis nga loza ya gbanwe lawo wen jira ba ke kun egun bua ba bi to sai ne ga addini musulunci wa da to ga ga za fi ji to hmm. ti e ga la ta gulufi diniku eh mama ki ganji zugun zan go ti ti fi jabu aga ji de baba ya maga baba tu aga so ku baba ai hmm. ene baba e pe ni ga baba zan lo to so be ji mo it's not war zanuwa ci gashi shi nga zanuwa ci galla gigimi zane da raya wani ma muso ba yi da raya maga gigimi maga gijo ma da to bari kari zanuwa ci gashi shi nga ga yi gingami na ma ko? kwa ga su gina zagi tupa ma ya gina ma oto jana imi oja yawon su tupa o meji yan lua ne zagi azun pe kuje dede yi na <laughs> àmá mìíràn fífà àwọn aríjì búdán kí é léjì dèjì ayé ẹlú láìdèdè gbogbo kára ayé mọ́gbẹ̀ ewu tó ọ̀nìṣì kanu gutuwan na ko ci ramin nale alazima allaci da a ilai al'islam na musulunci zai ga da nan thumma ta'ammal ma kama bi munaffizu zuwa zai jara'in wace wani na zai ji ji bombin ne jine a asfali yutimu da e ji zakan ji aje kungi wani sa'un wa milat in ga ji mai dan guru aje kiyo in ga ji shi na dan guru aje aje jibo e kungi na ci mai duburo lo na ga dubu biyu. ego masiba iri nana atato chochi no tichi ondo tashi ego boyo mun be medu we be kuji more than 200 ngo we ada dare uji adini ezine jewaje banona United UNESCO Food Organization World Assembly of Churches to the Institute of Global Change in the part of which part of Meduguro ìdí ní mọ̀fà ìdíjí ẹ̀bà àtàdíjí rẹ̀ ń gbé tí mọ́ bíbí jí èdè tí wà náà yẹmọ́tí àbíó yẹnẹ́jì gẹ́ẹ̀jì yẹgẹ́ẹ̀jì fìtínẹ́rí nẹ́jì látọkáàkiri yàkágbọ́ta tí mùsùlùmí yóò wà rúwa ń rúzì ráyìí mọ́dẹ́wọ́n wa amwalun uslifat dukiya mai da ya ji lalace na sa'in rahmatul islam law kanu yaqil ko law kanu babu la mai mutu zane gadi hankali man ga ya mutu wani ci wa fil islam naha an tarwi al mu'minin wa ir'ad al muslimin adini musulunci uka na wala firgita bi razane da de don muslimi ya mu'mini jina fa fi sunna abi dawud an nabi sallallahu alaihi wasallam ga la yuhillu lil muslimin ay rawi al muslima lalle ya musulma wala ta shankali ko firgita razana shishe edowa do musulmina ngala anabi ka wala ka ko wala ka wala wala wala makami muda be to jira anabi kan wa kan muslimin ruwiya wa fuzi wa fujiya tilka laila, muslimu gusti gusti firgita da razana ya mere shi wuce nga malle ga je to da shi fuego a te da akida sa kairin da shi ya ya ya te satu ete gangan egwu alalugwa wuce ga zama lafiya gani amma ide ga ya tiga gaza ga sai fana e e na da ni sugo wallahi fa da bana zan ci ga sai sun guji guwa sai ga bugire ne a idan dai ga ku fe go ce ji masira ne wuce wuce abon gumi ti ne wani ga ya ji lafiya so da ya mu fe gwani mu ko ji dananiya sai anya dananiya sai chakwa di anya. operation zaman lafiya dole <laughs> a shi dananiya ko operation zuma a shi dananiya ko ta operation ne da na kaka ne ba ta mai ci alheri ga waje a gane zandoci ta a zai a gane kuka zandoci zai ba gani shekin zandoci eh efanidu eh, waje a gane abayi kuja ba a yi zagi kuja ba kayi abaru bi kuja so a jami'in gado babu ne pata ya kuja ba da la'a cikin wasu pata ga under suspect kaga da lamu ci ya ta tsari da azaba ji a yau zani filista mai tsoro kimo en jeje ne zani ci ya tsani afkar jeje ne zani ci ya preach ne baba e eh, yiwe wazi kici wazi ba kici wolo makaranta islamiyya ma wuce mu da akida wani kai kici wo fitina irin da jinwa wuce fitina irin da jinwa sai ci giwe cinle wazi kiti fi ba wanje man jeje ja plate na inú ètì ní ọgẹ́dà tí mà nẹ́tì lè pléètì bí o káńgó tí mo wà ṣíṣì tó ń dájọ́ àlọ́ inú mẹ́ ti ra ní oúnjẹ àǹkẹ̀lẹ̀ oúnjẹ èyà náà kí ìdá sápá ìrì náà láti kí ọ̀gá dẹ̀dù wọn náà nìkẹ́ sẹ́ńdì òtúrú wàsáàpù fòndóòrò nígbàtí ọ̀sọ́ mọ́ àdékádé ní káwọn ìgbìyànjú òtí ẹ̀sọ́ ní wọ́n ma rí ọmọdé gbogbo di àkídà náà wọ́n àdé mọ̀lẹ̀ lójú ìdí ẹ̀yà níbi àkídà ìrùn tìǹú àrọ́jùlọ aládìí ní khalili fẹ́lẹ̀ ẹ̀zúrọ̀ àdúkù mẹ́yìn khalil ẹ̀rù kara ayé rẹ̀ sọ̀kọ́ àyíyí láfíà ngọ́ fili islami na mu'minin addini ya musulunci akikan ladan na wa ko gawa gun musulmi nan fafil musnadi an ibn umar radiyallahu anhu ma an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala nabi ga man hamala alaina sila falaysa minna dan Allah ta ku ko gunga guinan da mini ba wa fi sai aini an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kala nabi ga idza marra ahadukum fi masjidina zan do mini ne ga go masallaci ga aw sukina ko zukuwan yi binablin bi yakba falyumsik ala an saliha lagu sun ete ngaruwa kiyo wọ́n eh, wá wọ́n fúdá ajẹ́ lánúwà tí láyé sí bọ̀ adámínà ní na azẹ̀ ẹgbẹ́ ògùn bí ajẹ́ lánúwà mí mùsùlùmí jọ mọ́ وفي هذه الجريمة القول المتفجرات المهلكة والأسجات المدمرة في أوساط المسلمين داخل المساكنين من إقلاع من نزقهم إذا سيت شيء explosive yani mai kaya ku ne je destroy ina shi ne na je wuza shi wuce bomb wuza shi wuce jina, shi na wuce ya ke cin fita ce musulmi yau wanda ya musulmi wuce ba na yi na na lafiya da yi da na wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta ko a atubu ilayk